الأسباب وجنبنا الأخطاء نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يوم مناشاتا ga watan takwas sha'aban kenan hidima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai talatin ga watan daya miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na ibini taimiyya wanda yake anguwar salmandu na cikin gabar zariya a jihar mu ta kaduna allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya ya ba mu lafiya da halal da lafiya za ta ci muna ci gaba da tafiyarmu na alkur'ani mai girma surat ali imrana majalisun mu cikin tsoron na ashirin da takwas za mu tashi aya ta hamsin da biyar in sha Allah subhanahu wa ta'ala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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعرضهم على شديدا في الدنيا والآخرة فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني أوفيك وعافيك إلي ومؤثرك ومن ayoyi ko waɗannan ayoyi guda hudu kamar yadda muka ji su ci gaba ne game da kisan annabin Allah Isa alaihi salam can baya ayoyi sun nuna mana annabi isa ya nemi tallafi lokacin da ya ga katicin ya wuce gona da shi suna neman rayuwarsa kuma aka samu wasu nagari waɗanda suka yi tsaye suka zanta da shi wajen isar da saƙon mahalicinsa. wancan tallafi da ya nema sai Allah ya agaza mai domin in ka tsare dokokin Allah Allah sai ya baka samu in baka tsare dokokin Allah ba sai ya sa ka cikin tsoro Allah ne hikima ne ihfazullaha ya hafazka iz qala Allah a ambata muku lokacin da Allah jalla jalaluhu wa rahmani yake yace ya Isa ya Isa dan Maryam alaihi salam inni mutawaffika ni mai an fanta ne wa uka kuma in ɗaukaka ka zuwa gare ni wa raji'uka ilayya in ɗauke ka zuwa gare ni inni mutawaffika wannan kalmar mutawaffi mutawaffa kalma ce mai ma'anoni da yawa tana da ma'anar bacci هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار تنادى ما أنه مطوى والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها har yanzu kalmar tana da ma'anan an annisa a wannan waje jamhurin malaman tafsiri sun fassara kalmar da amsa inni muka wasika ai inni qabiduka hmm. wa raji'uka ilayya hmm. yani al-qabdu wal wannan shi ne tafsirai mu'tamada kuma jamhurin ulama suka fassara kalman anan akwai ɗan kaɗan da suka fassara da ma'anar bacci Allah ya sa shi bacci sai ya ɗauke shi amma ba tafsirin jamhuru ba kuma suka daɗa bilali da waccan aya huwa labi ya tawaffakun ya ayyu nawwimukum na emu na laida. akwai malaman da suka ce a'a mutuwan ma ake nufi sai dai ayan akwai addin ma haƙuhu ta'khir wa ta'khir ma ta taqdim ne mutawaffika wa uka suka ce asafi da wo la yaqtabi at na idan aka goya magana kan magana da harafin mu ko bai nuna wanda aka soma ambatan shi ne na farko da halin musa wa harun bai nuna musa ya soma shigowa akwai yiwuwan harun ya soma shigowa sai musa kuma zai iya ɗaukan musan ya soma shigowa harun hmm. zai iya ɗaukan sai shigo kafada da kafada cikin doki suka ce aikin ne rafi uka wa mutawaffika kenan zan ɗauke ka kuma zan ɗauki ranka bayan ka sauko ka kashe dujal an mai ido ɗaya an gane ko suka yi wannan ta'awili yana su kahama mazi da su imamun zamhashari sun dube shi ta wannan bangare saboda mafi yawan su lagawi yuna ne amma dai tafsir wanda jamhurin ulama suka tafi da shi in yi wasiƙa, ai in inni qabiduka ilayya wa inni ka. wa ma ke uka ilayya hmm. ko ma ne ne ne kun ga yadda Allah ke ba da samu ga bayinsa? in kana son tsaro kana son ɗaukaka wa ke uka Allah ya uka in ta ba ta a wani abu wacce na wani idan kana son nasara idan kana son galaba akan abokan gaba to ka kiyaye dokokin Allah wa mutahhiruka kuma ni mai tsarkake ka ne tsarkake shi kamar ya ai so yahudawa sun jefe shi da cewa dan na ne ya maryamu anna laki hadha ma kana abuki mu'aqa sauri. wa ma kanat ummuki bajiya. ina kika samo ɗa a titi tarihin ki dai babanki ba san mutumin kawai ba ne kuma mahaifiyanki ba kafuwa ba ba ki gaji gida ba saboda haka sai yahudawa suka ce dan da bai da uba ne ba san uban shi ba wasan buya aka yi shaidan waliyi Allah ya ce tawa mu da maka zan farfake ka in tabbatar ma duniya ba haka kake ba ba haka kake ba shi yasa tun farkon sura ko ayoyin bayan can muka ga da mahaifiyarsa aka koma cewa Allah ya tsarkake ta ya tsade ta ya tsarkake ta akan matan zamaninta da ba ya ya maryamu inna Allah hasta fayaki وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اخلقي لما جئت واركعي واسجدي wasjidi ne wanka nema a mawaki da shi ma Allah ya ce zai tsankake shi kenan wai ka tashi tana ta cewa kai mutumin kirki ne ko kai ba mutumin banza ba ne ko kai ba lalatacce ba ne a'a ka zama mutumin kirki Allah shi zai faɗa da wanda zai ya taso maka hmm. kamar yadda yahudawa suka taso isa alaihi salam Allah ya ce ni zan kare ka na tsarkake ka don haka ka zama mutumin kirki kawai Allah sai ya tsare maka mutunci wanda duk ya taso zai aibanta ka ko zai gaba da kai ko zai nemi kaskancinka to ya tsaura tamaran fada da Allah ne man hadali waliya fa qad azantuhu bil harbi saboda haka kaka ce wai sai ka kama kanta da'ahum yaqulun ma sha'u mutai da hukumin allazi ya kafa dan kace ka bari je kan magana da haji da kajiran da sakita da kai suke maka وجائل الذين اتبعوك فوق الذين kuma zan sa waɗanda kai na saman waɗanda kafice maka ila yomi har duniya na ɗin ke in kan mutabihi lillahi سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه sallallahu alaihi wa sallam to kai ne Allah zai girmama kai ne Allah zai ɗaukaka walillahi al-izza wa li rasulihi wa lil mu'minin الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم su kuma waɗanda na kafita sai a sa masa ƙasƙanci da walaƙanci a ƙarfe? sun mai ilamar wa'azi ba a yi wa'azi zuwa a hallaka jama'ansa shekara dubu ba a hamsin. wannan ma da yawa ko hamsin ɗin ba a yi ba eh je kama ka yi hamsin ɗin ka yi ɗari nan ba mai shekara ɗari duka da masu farin gemun da masu baƙin gemun balantana wanda ba su da gemu ba mai shekara ɗari kaga kuma bayan wa'azin sai da ya sake rayuwa hmm? shi ne mai zuhu da yake ta walau ishta alfa kuma alfai ne ba da wala budda min yawmin tasiru ila qabri a dubu a maka dubu biyu wallahi wata rana sai ka tafi kaza nan maji ana a riƙe nan a can a can kuma ga rayuwa da rufi biyan da ta kai da tsawonta sai ka ji kamar baka koma ba ala hanyar bai hikima ce tulul hayati idza madat kasfasiriha hmm. da ɗan shekara goma da ɗan talatin da ɗan hamsin da ma wanda ya shekara dari da za ka ga ba a fatan mutuwa za ka yi mamakin wannan hmm. yanzu nan ai shekarun mu mabambanta ne dukkanmu nan da za a yi mana ta yin mutuwa yanzu ba mai an san kai ko akwai inda shi ya daga hannu mu gama kamata mu yi addu'a <laughs> eh yanzu ka ga hadisi na sauka eh khayrun nasi man tsala umruhu wa hasuna amaluhu hmm. ko haka bane ka Allah ka samu cikin khairun nasi amin Allahu akbar Allah ta'ala ya ce fa ahkumu bainakum kuma ka komo zuwa gare ni sai ne hukunci tsakanin ku ka ga za a yi hisabi walau kunna idza mitna turakna lakana al-mawdu'a hatta kulli hayy ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء wani mai hikima ce kaga da za mu muka a kyale mu ta huta muna bakin mu a irin wannan rayuwar da ake ciki wallahi da mutuwa ta zan hutu ga jin rayayi sai dai kash muna mutuwa za a tashe mu ya abinda muka yi sai an tambaye mu ya muka yi shi idan mun yi yadda Allah ya ce mu sha daɗi wanda bai yi yadda Allah ya ce bai sha kashi ai dole ne ba canji bai na gun fi ma hita ta riko ga abin da kuka zan kuna sabawa ga da maganan matsalan alƙur'ani matsalar rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam matsalar qulubiyatul ilahi ma kanta ba'dukum tasaddiquna wal ba'd yakazzibu suna gangata wasu na karyata to wannan kowa zai kwashi zuri yawa ba ana tarihi ba to akwai ranan bugu eh, akwai ranar bugu Allah ka fishe mu wa amma ta faru. amma waɗanda na ta billahi wa li A aw azabar azaban shadidan fi duniya wa la'afuwa zan masu azaba azaba mai tsanani mai raɗaɗi a duniya menene azaban duniya walakanci ko zace kunyata mai tinƙaho wanda yake ganin ya isa mm. sai Allah ya ɗaga shi sama ya baje shi a ƙasa waɗanda yake nuna mai isa su ji ta kanshi su tattaki kaskanci ta zo ko ya zo walakanci ya sauka a kansa wal'akhirah sannan in azabtar da shi gobe kiyama sannan kuma wuta ce wadda ta dace da shi ta jahannama a tafar da shi a walakantar da shi a ƙunmusa shi a jahannama habbala inda kaman tudkhilin nara فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار وما لهم من ناصرين haka ba su da mataimaka da zai kama su tallafi su fita daga cikin wannan hali na tsakanin hali janibin kuffaru kenan wa amma allazina amanu amma waɗanda suka yi imani billahi habba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Nabiya, allahumma ja'alna min dhammihim wa amilu salihat hmm. suka imanin imaninsu da ayyuka na gangamu domin al'imanu biduni amalin salih layan fa alamun imani a ga ana aiki na gari domin al'imanu ma wa ƙarar filkalibi wata dafa amal shi ya sami rikala yake cewa imani ne filkalibi hmm. an gane ونطق باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح wannan su ne ukunnan tabbatar imani halishen ka yi furici da kalmar shahada matukan ba ka cikin wanda aka hana mai yin mutukai ba ka cewa kayan imani da kai kalmar shahada ba Allah bai yi. domin cewa yi fa'alan annahu ilaha illallah sannan kalmar da ka faɗi a harshe zuciyarka ta ƙudurce ta yarda ɗari bisa ɗari alamar zuciyarka ta yarda ɗari bisa ɗari a ga duk wata gaba tana yin ɗa'a bi muqtadal iman bakinka baya ƙarya bai cin haram ka bai sauraron gulma da waƙoƙin batsa idan ka bai kallon ƴaƴan mutane kana landa baki mai da alaman imani amalin hannun hannunka bai zalinki bai dukan wani bai ɗaukan dukiyar wani bai taɓa wani haka dai duk dai duk wata gaba أهدأ لله رب العالمين wani shi ne imani da aiki na gari ga wanda ya samu kansa a wannan layi Allahumma ja'alna min amin fa yi wa cihim ujura Allah zai cika masa sakamakon domin man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wannan cikawan halala ce daga Allah in ka yi aiki na gari guda ɗaya nan take za a baka goma hmm. in kuma niyyar ka ihlasika Allah ya dubi ya daɗa ƙanƙama. to sai a ƙara maka zuwa ɗari bakwai a matsali habbatin ambatat saba a sanarin fi kullu sumbulatin mai ake habba haka dai in kuma Allah ya sun liman ya shawo wallahu la yuhibbu zalimina to ka jifa kun magana ne nan Allah bai san zalimai a ubangiji ya haramta ma kansa zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ko inna ma hiya a'malukum huwa fiha lakum faman wajada khayra falyahmadullah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه wannan ita ce ka'ida mutum da ko Allah bai san zalunci bai yin zalunci bai san azzalimai in ka zan cikin azzalimai ka ya goce ko da kana ganin kamar kai na tsawa wallahi ka faɗi ko da kana ganin ta miƙe wallahi ka rushe hmm. domin wanda ka zalinta zai bi ka da bakar addu’a Allah kuma yana an san addu’an wanda aka zalinta ko ba magujan kasiri ne ya tabla manna iza makunta mustajira wa zulmu wa ku ba ku ila nadani kana mu'ayna ka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka fa'aynu lam tanani wani mai hikima mu yana mana wa'azi yana kada ka kuskura kai zalunci a lokacin da ka ji kana da iko kana da fawa za ka yi ka take ka danji ba wanda ya isa ya daga maka yatsa kakka yi kakka yi domin sakamakon zalunci bakan nadama hmm. za ka iya zalunta wanda ka zalunta hankalin shi ya tashi maka Allah ya isa saboda ba yadda zai yi. walla kuma Allah ya isa ya kwato mishi haƙƙinsa ka je kana bacci shi ya kasa bacci yana bakar addu'a a kanka Allah na bacci la ta ako buhu sunatu wala nan a yi zalunci annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addu'an wanda zalunta Allah na buɗe mata ƙofofin za ta addu ba a watsi da ita in dai zalunci ne in ma ka ga jinkiri istidraji ne sanastajrijuhum min haiku la ya alamu wa umli lahum inna kaidi matin zalik malan ka ji kistoshin ko mm. ka ji ko tun daga inna la hasafa mm. آدم ونوح وآل عمران من العالمين ذرية بعضها من بعض هزوا هيهوا مريم هزوا رينا مريم هزوا هو النبي وأذن وأذنسا أمطينسا نمي كما دعا الله نتلو عليك haka muke karanta maka kisan dalla-dalla ba jiki من الآيات كما تقالوا من القرآن أصدق الحديث أصدق الحديث كلام الله أحسن الكفر كان نقص عليك أحسن الكفر كما أوحينا إليك هذا القرآن أو لهك إسفاشي يجتك هذا أكبر الله أكبر وذكر الحكيم hikima yanzu in ka dubi salon kissa duka-duka cikin ayoyi nawa aka yi shafi nawa ne na alƙwa'ani ka kira sharhin ka ɗauki sabon nassin alƙwa'ani daga duka shafi nawa ne an baka kisan rayuwar matan imrana an baka kissan cikinta an baka kissan ainihin sadaukar da abin da ke cikin an baka kissan haihuwar da da abin da ya aufa a haihuwa yadda aka zo aka masu sa renanta da yadda aka reni maryam da yadda ta girma da yadda ta taso da irin abubuwa har kullum adati da aka ambata na kamamata har zuwa kuma ga ta ta haihu har zuwa kuma ga shi ma bayan ta haihu an ya girma yana wa'ar duka a shafi nawa bidoni halalin in ba Allah hakimin ba manufafin ne ko hawiya zai iya ba da irin wannan a cikin 'yan shafi da bai wuce biyu ko uku ba babu babu shi yasa alƙur'ani ya zama gagarau kwaikwayon mai hikima اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوفيك uka ilayya. malaman tafsiri sun ƙari su da ilimi a inda Allah ta'ala yake cewa In inni mutawaffika wa raji'uka ilayya Imamu qatada wa Ya ce hada min al-muqaddam wal mu'akhkhar wato akwai tasahimul da ta ta'khir wa taqdiruhu inni uka ilayya wa mutawaffika yani ba'da zalika ni zan dauke ka zuwa gare ni bayan haka kuma na anshi rayuwarka shine idza nazala ba'da nuzuli aw maji'i dajjal hmm. wa yaqtuluhu wa ta'ummu al-ardu adla inni mutawaffik hmm. ibn abbas yace wannan jumla ai mun tuka ni ne mai kashe ka ne eh, ni zan kashe ka bi ma'ana waɗannan da suke neman su kashe ka ba su isa ba hmm. yawa in lokacin ka yi ni zan kashe ka kullu yi za'iqatul maut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbi lahum hmm. wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi Allahu akbar قال ابن haka. ya والنصارى يزعمون أن الله a سبع Akwai wasu nau'in nasarar da suke riya. cewa Allah ya anshi rayuwar annabi Isa na awa bakwai, ya kuma ya dawo da shi ya ɗauke shi zuwa sama. Wannan kalmomi ne na nasara. وقال مطر الرعاق إني متوفيك من الدنيا ولست بوفاة موتي إذا أيشيك الدنيا با كسا نموتوا با وكذا قال ابن جريج توفيه هو رفعه معناه يا ɗaukake shi zuwa وقال الأكثرون wafati بالوفاة na النوم da yawa kuma suka ce abinda ake nufi da wafati a nan bacci kama kala ta'ala wallazi ya tawaffakum bil laili wa ba ma jarahtum bin nahar suratul an'am aya ta 60 Allah ya ce shi kadai ne wanda yake an san rayuwar ku cikin dare kuma yana sanin abin da kake ma a yinin kaga kidan nan bacci ake nufi inda yanzu da kanmu nan insha Allahu za mu ɗingife ba wanda ya san inda yake Abuwa huwa ya duniya an bil akhirah shibuhu mawqin ne bacci ko saboda lokacin da kake bacci a wace duniya kake ba ka sanin ma ya gari wa ma za ya haji su sai fa izas ka tsarka cuɗe muku ma ya gari wannan shi ne ƙa'ida nan. Allah ta samu daya wa ƙala ta'ala Allah ya tawaffa al’amfu sahi na mauke hawa lati lafta musulmana ne ha ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah shi ke an san rayukan bayi lokacin da ajalinsu tsaro haƙi ya ƙare. Wanda kuma bai kaddara mata mutuwa ba ya an shi nata rayuwar cikin bacci. daga baccin nan fayin sukun lati qada alaiha al hmm. wanda aka kaddara masa mutuwa daga bacci ba tashi sai dai a tashi shi ta fa kwanta lafiya ta fa kwanta lafiya da lafiyan da komai ba alamun za a sai gobe ba ne hmm. alayyu asamallahu nafsa idza jaa ajaluha لا تسام شهادة الشهادة ويغفر للأخرى wanda bai kaddama mata mutuwa ba komin nauyin baccin sai kuma ya sako mata wuce sai a miƙe ila ajalin musamman shi ma dai an tsara masa ne zuwa wani lokaci na musamman lokacin na yi za ka ba Allah kayansa kanmu nan gawa ne sau ga wani can gaban shi ya fashi sai sai dai ya zure wallahi sai gawa ne sai dai kila za ka shekara goma ko ishirin ko talatin kafin ka zangawa hmm. kila kuma gobe ne yawa na da rikitawa ya zan wani yana cewa muna zaune lafiya sai ko rinka tada mana hankali hmm. muna ambatan mutuwa wani tada hankali ga ne hankali eh, eh ko ka so ko kaƙi ba za ka wuce ka ba. a kulu na ha wa ƙasa mai shu'ara ina lafali mai haƙi lan tuwa'i wa in nake lausa alfi baka a yaunin alal ajalin da zai na lan tuwa'i ya yi wani ba hawa ne ya yi ta zanzu da ƙarfin zuciya shine yake zuga kanshi yake zuga rundunansu wajen yaki wannan kuma sai kun nemi ma'anan baituka a gara ana yi ana ba da aiki Allah ya sa mun dace ila ajal eh ban ji ba aina wa aqulu ala ha wa qattara shu'a'a من الأبطال ويحكلن كرائي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تقال فصبرا في مجال الموت صبرا أما نيل القلوب بمستطالي يجي أقولي سوي كما يوا قرينا يا أقولي أقولي in kina neman ki dawwama ne wallahi ba abu ne mai yiwa ba hmm. saboda ka shiga ki jihadi kawai hmm. yawwa subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana cewa inna fi zalika la ayatin la qawmi yatafakkarun lalle cikin wannan lamari na kashewa da bayarwa da hana tasiri bawa lokacin bacci Allah ya ayoyi ne alwibe da suke tabbatar da kulubiyyatul ila ta dai ga masu tunani su zuma aya ta ambayin da biyu Ba ka rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallama ya yaqulu idza qama min an Na daga cikin addu'a da annabi ke yi in ya farka bacci الحمد لله الذي أحيانا بعد ما حقيقة مقومة دكاشي قيامة دكاميش أجي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا إليه وقال الله تعالى ولكفره به Allah ya ɗauke shi ne zuwa game shi zuwa ga mahimmansa ya ba shi kariya wa kanin lahu hadisan hakima Allah mai rinjaye ne zuwa yi alfahi mafafa ibadi mai hikima wajen auyatar da hukuncin shi wani min ahalin kitab illa la yuminan nabihi qabla mawti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida da babu wani ahalin kitabi ce zai yi imani da shi kafin mutuwan isa alaihi salam sannan gobe kiyama ya zama shaida a gare su wasu malamai suna cewa bayan ya dawo من التي محمد صلى الله عليه وسلم لا النساء wannan aya ce ta dari da hamsin da shida zuwa da tara tuhatin nisa wadda fi qawlihi haddun da mawukihi a'idun ala isa alaihi sara a jin mutuwarsa ma na isa alaihi sara min ahalil kitab illa la na bi isa qabla mawuki isa وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة lokacin da Allah zai dawo da shi duniyar nan kafin a tashi kiyama alama sai a ci bayani wanda ba da dadewa ba za mu zo mu bayani a kai a hina izin yominu bihi ahlul kitabi kulluhum a lokacin ahlul kitabi gaba ɗaya za su yi imani da shi la'annahu ya dauki jizyata wala ya kabalu illan islam za ce ba mai ba da haraji ba jibiya kuma ba wanda zai anshi wani abu na sulhu da shi sai dai islama ta musulunta kawai asalin tafiya a ƙaunuhu a mutahirunka min allazina kafaru zan tsarkake ka barin waɗanda na kafirta ai jiras ya ka ila sama'i ta hanyar ɗauke ka zuwa gare ni in kai ka sama an gane ku? in na ɗauke ka na kai ka sama da shi kenan an gama taba ko وجائل na kafa فوق الذين yau إلى يوم القيامة wa haka za wa haka kuma a yi hau a innal masiha alaihi salam isa alaihi salam lamma rafa'ahu Allah ila sama lokacin da Allah ya dauke shi zuwa sama ya fama kad ashabuhu shi'an ba'dahu sai almajiransa suka fara kowa yana da fahimta da ra'ayinsa fa minhum man amana bima ba'athahu Allahu bihi daga ciki sai aka samu nagari kashin farko aka tsayu akan imani da abin da Allah ya aiko shi da shi ne Allah ya aiko shi da shi ala annahu abdullahi wa rasuluhu cewa bawan Allah ne manzansa wabuna a makihi kuma ɗan baiwarsa maryam wannan shi ne sahihin imani a cikin nasara akwai wanda suka tafi a haka a lokaci Wani minhum gala fihi akwai kuma wanda ya wuce gona da iri ya zafaɗiya game da annabin Allah Isa wa ja'ala hubna ya mai da shi ɗan Allah inna lillahi wa inna ilaihi wa ma yin bagi lima hamani ayyar da khiza wala da in kulle man fiska ma wa wal'abdi illa ake rahamana abya kakad a hasahun wa'adahun adda wa kulluhun ake yawon alkiyamati famada yalla ya wacce kalar da wannan fahimta ya ce wannan fahimta ce irin ta jama'auna wa aka muna faruwa Allah ƙungiyarsu ta uku suka ce ai shi ne ma Allah subhanallah wa akharuna qalu huwa salisu salasati an trinity kenan wasu suka ce ai Allah ɗaya ne cikin alloli uku Allah uba Allah ta, Allah ruhi mai tsarki ta ji tsimuwa faƙar haka Allah maƙalatihim fil Qur'ani suka waɗannan Allah ya kawo labarin su da bayanansu a cikin alƙur'ani wa hajja ala kulli kuma ya rage ga kowace ƙungiya daga cikin su fastamaru yin qariban min salati ake sana haka suka ci gaba da wannan imuwa kusan shekara ɗari 300 ثم نبذ لهم ملك من ملوك اليونان sannan aka samu wani zakakurin sarki daga cikin sarakunan yunan drink da yuqalu lahu qistantin hada fi na nasraniya sai shiga kiristiyaniki kila kila talib sida hmm. saboda shegantaka yi nufi ba ya shiga addinin bane hmm. a'a ya yi hila ne don ya je ya rubuta addinin ya fata a inna huka na faila sufa ya zama mutum ne filosofi wakila jahalan min wasu suka ce kuma wani katon jahili ne mai hikima illa annahu baddala lahum din al-masih wa amahu sai kuma dai menene shi to ya shiga addinin kiristiyaniti ya canza masu ya jirkitar da shi suka koma suna ɗaukar shi a babawa a hagungunce bayan da yake ba hmm. wa za da fihi wani asalin hmm. ya ƙara abin da yake so a akinin ya rage abin da kuma bai mishi ba shi ya walwala al'amari wa wadda annahu al-qawani wal amanatu kabira ah. Ah, aka sa masa dokoki kuma aka sa masa babban amana allati hi al-khiyanatul Shi shine kiyana ka'inci wanda yake ma ka'incin na walakanci kaskantacce wa ahalla fi zamanihi la amal inziri a lokacin sa ya sa a cikin kiristiyani cewa naman alade halaf ne wa sallu lahu ila al-mashriqi kuma suka rinda masa sallah yace a dubi gaba da su suna duban kudus ne da ya zo sai yace duk cocin duniya ta dubi rana kawai haka ka duba duk inda coci kake za ka ga rana suke bukanta wa sauwaru lahul kana isi sannan suka yi masa ana masa coci coci coci kanisa wa zadu fi siyanihim asharata ayyamin min ajali zambin imtakabahu ya kama musu azumin kwana goma kuma saboda wani zanibi da suka yi shi ma ya tsomuna a irin biyar da suke yi wa saba dinin masihi dinin kirkanfin ya dinin ya kawai ya na kirkanfin ne wannan mugun shugaba إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوانع والجيامات إذا يجن توشي توشي دوما من إبادة تصومع زاوي ما يزيد على اثني عشر ألف معبد ثم دبوا قوم شادي وبنى المدينة المنصوبة إليه يجن وتبقات وردني فصفت kasar menene alkastin alkastantiniya wanda ake danganta ta zuwa gare shi wata ba a husa ifatul malakiyyatin minhu so ƴaƴan gidan sa'auta duk suka bi shi wahum fi hadha kulluhu qahiruna lil yahud duk a waɗannan abubuwa suka rinjayi yahudawa suka ci ƙarfinsu ayyadahum alaihim ya karfafa su akan yahudawan la'annahum aqrabu ila al-haqqi minhu domin ya fahimci da dan sauran su din lalacewan sun fi shi gaskiya to da haka in ya bar su suka bunƙasa to tashi za ta kwale an gane ko wa in kana al-jami'u kufara duk da dukan su annani alaihim la'a'inullahi Allah ya tsine to za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala Allah ka sa abin da muka yi muna yi daidai ya ce mana laifukan mu Allah ga wata takarda ta eh kan Allah na'am wannan kadiyan ta kadim wata akhir din eh inni mutawaffika wa rafi sanarwa na'am inni mutawaffika wa uka ilayya a baya ma eh. ayin da kaja ita ma ta haka ta zo wanne ke nan ya maryam mutum lura biki wasu bi sai eh, kuwa wasbi bi warka ima amakiina ah. yakunu sujud qabla ruku afwan yakunu sujud da ruku amma sai aka ce ki uku, ki sujada shine qadiya na taqdim wata ta'khir idan dai an yi shi da bai nuna na farkon ne dole zai kasance ya muku ne li rabbiki wani waslidi mene ai waslidi warqi ma amakiina da aka ce mata waslidi sannan aka ce mata mene warqi ma amakiina to labanci yana da wannan muhammadu ya shigo da buba ba dole ne muhammadu ya so mu shigowa ba ta yi wa buba ne ya so mu shigowa amma in ka ce muhammadu ya shigo sannan buba wa ya so mu shigowa to buba ya shigo sannan mamma wa ya so mu shigowa to ga gani Allah ya sa mu dace na'am wannan abin nan wanda ya gina mutu wannan birnin Constantinople eh. sunan birnin kusaniya yake eh, nan ne ya gina wannan cocin mai suna kanisatul kiyama eh, eh, nan ya gina cocin kanisatul kiyama nema. ma yi gina cocin ya sa mata kanisatul kiyama ko kiyamun shi ta tsayi Allah ya Ha, to za mu dakata a nan ana iya kiran sallah wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu ya shaɗu Allah ya anta أتبت وأتوب إليك والسلام عليكم